أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين شكرا الله سبحانه وتعالى لأن أمام الشيوة وأيكم من الخير da ta mana mu da zunubanmu da mu ya fara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufe mana asiri cikin da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar da muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan idan ajalin ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah ya samu yau azumi goma sha ɗaya na ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da arba'in wanda ta sha shida ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da goma shekara muna nan dai a suratu al'anfal za mu tashi aya ta arba'in da biyar insha Allah. Malam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازلوا تفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم فقرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاه لكم فلما تراءت الفئتان نقص على أخبيه وقال إني وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب نعم wannan aya mai albarka ita ma umurni ne da mumunai da musulmai wanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala a game da yaki kamar sauran A umarni masu yawa da muka karanta a baya ga umarnin kamar haka Allah ya ce ya ayyukan na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da lasitum fitatan idan kuka haɗu da runduna katakurai a yaƙi a filin dada har in kuka yi gaba da gaba da su ido da ido da su suka ja dada suka ja dada to Allah ke fasbutu kafe kafe in ji Allah ku cije in ji Allah subhanahu wa ta'ala kada ku yadda ku ja da baya kamar yadda ayan da ta gaba ta yi bayani a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake a ah, قالت يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير wannan ayan tana ƙara jaddada wancan dokar da Allah yake idan har kuka gamu da kafirai runduna na kafirai a filin daga gaba da gaba to Allah madaukakin sarki shi kada ku juya musu baya da sunan ku gudu wanda ya juya da baya da sunan ya gudu ya tsorata wanda ba a bi fadlan min Allah shi Allah ya tabbata a kan shi kuma wa ku jahannamu kuma wutan jahannama shi koma a shikal masir Allah wadaran makoma sai wanda ya juya da sunan da jawo su cikin halaka ko ya ya haɗa da waɗansu ɗan wannan ƙaya tana ƙara jaddada wannan ne fata an gane ku Allah ki fadbutu ake inji Allah ku cije ba ba ba da baya kullu ai muna ta وقد أقدامنا فوق وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا wa wasu ta'alar gwamnati ko shi ne wannan addu'an da muke kullum Allah ya tabbatar da digadiganmu wajen tafatawa da kafirai ba gudu to shi ne Allah ya ba mu da ya ba mu umarni a nan. Wakurullaha, kuka ambaton Allah yadda za ku je yaki. Kurkuta Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kuka fuskantar su. Kudan su kuka ambaton Allah a cikin da ba Hasbun Allah wa ni'imal wakil. hasbun Allah wa ni'mal wakil ko ka fuskantar kuna masu ambaton Allah subhanahu wa ta'ala haka sabanin rundunar da ba musulunci ba za ka yi wake wake kawai suke yi kawai wake wake sai ko ka ji ana ana wani ihu ihu kawai ana a cikin da makamantan eh to amma Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wanda dan zai ta da umarni hmm? ko a ce one ready one two three ko go a idan musulmi subhanallah alhamdulillah ولا إله إلا الله الله أكبر ina fata an gane ko to na musulmi an matan Allah ko na musulmi an bukan Allah ma musamman ma wajen kaftawa da kafirai bayan da suka taso musulmi suka taso za a kafa duk addu'an da mutum ya a wannan wajen karɓaɓɓiya ce yana da cikin wuraren da ne da ake karɓa ma musulmi addu'a kai tsaye yadda ake karɓa masa in yana azumi yanda ake karɓa masa a halin tafiya yadda ake karɓa wa uba addu'ar sa da ɗanta yadda ake karɓan addu'a a lokacin da ake ruwan sama yadda ake karɓan addu'a bayan abin sallah na kamsu salawat Allah shi ke wakurun an baton Allah kasiran ku duba cewa da duka kasa da kafirai da Allah ku ke hun Allah shi idan kuna haka to za ku rabauta a yakin kuma ku rabauta gobe kiyama in ji Allah wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wa asi'un lama ku zama su masu biyayya ga dokokin Allah a wajen yaki ku zama masu ladabi da biyayya ga Allah a filin daga a ga doka na yaƙi ba a kashe kaza ba a kashe wane ba a kashe wani ba a iri kaza ba a musula irin a dandan tsigawa din nan abin da aka ce doka ne na yaƙi to lalle ku zaman to a Allah biyayya da ɗa'a a wajen yaƙi. Haka ma wa rasulahu shi wa manzansa muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma ta'a da biyayya da dukkan umarni da ya baku a filin daga ko da kuka gada na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da dokokin yaki dan aka ce mutum in ya shiga wajen ibada ba a kashe shi ba a kashe mace ba a kashe tsohon ba a kashe kananan yara ba a kashe dabbobi a'a kuma na yaki suna nan da yawa kuma in suka taron da suka hannu a bi ka'ida a kyale su sai sai in mace ce ta ta sai musharaka sai ta fi a yaki kuma haka ya ta iya har da ɗauko ta ko ni ta jiji ba yana ganin ai irin hannun jiya ne ba ya goye shigo aka ganin laifa yana ɓarka to duk waɗannan jiya su za a yi da su suka shigo su suka shigo suna fata an gane ko to yaji ba filin daga ana son kaci komai an yi shi da murya daya da umarni daya kuma a kiyaye sun Allah da nan manzon Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala tanaza'u kada ku kuskura ku rika jayayya kuna ce ka zo da shi a ka je wannan ce ayi kaza ku rika jayayya a filin kaza ga ku a gaban makiya rika jayayya da sabani Allah ce ka tattabo in dai jayayya da sabani da rashin jituwa da rashin fahimtar juna shi tsakanin ku a filin kaza Allah ce ka tattalo wato za ku samu feluwa wato za ku a za a za a samu nasara akan ku kuma lamarin ku zai tabarbare za ku tabarbare tabarbare ku kun kuma karfin ku yi ce a dukkare duka sai ku tafi karfin ku zai tafi maki zai samu daman shigan ku har ya illanta ku wasbiru kuma ku yi hakuri matuƙa game da dukkan abin ku haɗu da shi na jarabawar Allah a yaki hakuri ake a jure. Aiki daɗi. كتب عليكم القتال وهو كره لكم أما وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يأتي rai baya son ya mutu sai son a ji ciwo rai ya son a yanke mai wani jiki je ya ce ka zo kan ka hannu ɗaya yanzu kake da shi ko kuma ɗaya yanzu ko an sare hannayen sai duk ya son wannan to Allah madaukaki sarki yake in kuka je filin dada kuka shiga filin dada wasbiru ku yi haƙuri na farko ku yi haƙuri da juna ku yi haƙuri da shugabanku wanda zai rika ba ku command umurni wanda ya bi shugaba tamkar ya yi wa annabi biyayya ne wanda ya ba annabi biyayya tamkar ya yi wa Allah ne komanda da shugaba yi masa biyayya ake yi da cikin da suke bada nasara a filin yaki kar ka saba masa kar ka saba masa asiru kuma a yi haƙuri da juna a yi haƙuri da abin da Allah ya adabta da jihadi a matsayin ibada a yi haƙuri da shi sai ya yi haƙuri da duk abin da zai samu. shi har da mutum da ka ka duk yan ga ta a makale a jiwa mutum ciwo a kashe wannan a kashe haka a kashe wancan duk Allah ce ku yi haƙuri tsananin yaƙi wani sa'i abinci ma ba za a ci wani sa'i ruwa ma a rasa shi duk da nan to Allah ya ce ku yi haƙuri inna Allah ba sabiri taimakon Allah da nasarar Allah da soyayyar Allah tana tare daga masu haƙuri da iman ala inna nasra ma'a sabiri haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisi duk wata nasara tana tare da ne haƙuri haƙuri ba da ita duk wata nasara hatta aljannan da muka sa a gaba yanzu ina muke neman ta Allah ya mana muwafaqa mu shige ta dole sai da hakuri yanzu mai kuke azumi ba mu hakuri akan yunwa ba ba mu hakuri akan san abin sha cikin ba duk abubuwan da aka saba yin su da aka ake hakurin ake jurewa neman rayuwa da ta gobe kiyama kowane abu neman shi sai mu yi haƙuri wa ta'inu bi wasu salati inna allaha ma'a mu rika neman biyan bukatun ku in ji Allah ku rika neman biyan bukatun ku ta hanyar yin sallah na fiya in abu ya rinse maka ya dame ka ya maka maka da ke gun boka an duba ko an tsubu kamar Allah ki tashi ta yi alwala ta tsaya a gabana domin ita sallah direct communication ta da Allah ba samun kike bawa yake magana da Allah kai tsaye Allah yana mayar masa da jawabi ba sai a shi sai a sallah amma yace alhamdulillah sai Allah ya ce bawa na ya yaje ni alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman rahim bawa na ya yarda ni ya girmama ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace to wannan na ba a wace a bawa na cikin abin da ya roƙa na ba shi wannan tsakani da bawa na har ka gama sallan kana faɗan aya Allah yana mai da haka ne Allah yana mai da haka ansa inda ka samun direct communication tsakanin bawa da Allah sai lokacin Allah. kana tabbaran halama shi ka shiga abinan ganawa da mahaifinka. Allah ya ku rika neman biyan bukatunku ta alwala kawai buta da ɗauko ka kawo ka yi alwala ka zo ka gana da Allah ka faɗa masu damuwanka ba sai an jima kaza ba ba sai an jima shinkafa ba sai ka ba da mota ba sai ka ba da tare ba ba sai ka ba da waɗansu kuɗaɗe ba sai ka ba da shiga waɗansu kayan yaji duka da makamantansu ko a tamfa ko yajin shadda ko menene da makamantansu darar buta kawai da aka kai ka kemo ka ɗauka ka ɗibi ruwa ka yi da wala ga wa Allah da mu kan in za ka yi su sai dai ka yi su a matsayin sadaka ba wai tare ba wai wani bacci da ka kawo su ina fata an gane ko wannan shi ne shi ne wasta'inu bi sabri sai yace ah, ah, ah, sabri wa salati hakuri da sallah hakuri da sallah wasbiru din in Allah ma asabir Allah yana tare da masu sabir wanda ila ku je ku kasa yakin a jikin karkashi kuma a kira sara akan wanda idan ma ku ƙara zuwa kuma a kira sara akan kuma ki ku ba ku bai za ku kira sana duk yanda aka yi dai al'aqibatu lil muttaqin karshen al'amari shi da yana hannun masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko kuma ayan ba wai tana magana a kan yaki kawai a ce yaki a'a ku zaman ku ba ɗaya a rayuwanku masu yi wa Allah biyayya duk isa rayuwarka ta gudana hulɗanka da jama'a kasuwancinka aikin ofishinka ka da zaman ka da iyalanka da ƴaƴanka ka da ƴan uwanka da zaman ka da iyayenka dukkan rayuwarka ka zama ko mai gudanar da ita akan mai yi wa Allah da'a da kuma manzansa in shi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musulmi su ko wato masu haɗa kai a ko ina kuke ko ba su cikin yaƙi ba wala ta da daina jayayya wannan na zaki wannan wannan na yima wancan habaici wannan malamin da wajen wancan wancan na yima wannan habaici da haji ba wai akan wani bayyana gaskiya ba dan sai na zaji wancan shugaban yana bayyana wannan kamar yadda muke a yanzu babu mutum ɗaya da ake girmama duba social social media da yanda matasa mutum ya fiye shi da wannan shekara bakwai ya ya kunduma wani a tarwa shi kunduma wani a tarma wani malami kunduma a tarma kowace shi zagi ya ce shi ɗan bedroom ɗin shi a kan filo kai zai kunduma a tarma fito duniya shi karanta shi in ka duba shekarun su mahaifin mamaki wani mahaifin samun elite ne wai ya zama yin bukati wani ya samu wani manaja ne ma a wani ke kuma mutum ɗaya da ake girmamawa a tsakanin mu yanzu hmm? wala ka na zaɓo to ku daina cewa kuna jayayya ta zahar haka ku tattabu da aka duba ta kun yi rauni in ji Allah komai na ku samu failure amma da ake samun failure a siyasar kuma a rarrabe a kakkece a siyasa ma gaba da ma a karfi wata zafari hukum karfi hukum ya tafi yanzu sai dai shi a yi amfani da yawan haƙi a yayi amfani da yawan musulmi da biya bukatun shi tafi amma musulmi ga su da yawa amma Allah ya hana su haɗe kai kamar baki aka mutu kamar wata da ana kamar da ita rasa da su da yake damun musulman mu na musamman ma na arewa wanda kin yawan su zai iya ba su komai a ƙasar nan sai yadda suke so sai yadda suke so amma a keke a wawware mafiya sun shige mu sun shige mu sannan farfata su shiga ma su shiga ma mala su shiga jiki ga waɗansu har hammata waɗansu har wuya waɗansu su shiga nan su shiga nan su shiga nan har mafiya suka shige mu suka lari sai mu da makamantansu in ka ga an da rigima a tsakanin mu har aka shige mu aka tanka ko ina a jikin mu dan da farko ta in suka shiga mutum in ta ji ɗaya ya cije ka to suna ce maka bismillah ne mun gama shi sai yana cizon ka kana haka wala ta ka ji ɗaya anan sai ka ji ɗaya anan dole sai ka tuɓe rigan ma malan gaba da ka gan su kawai a baji a cikin rigar an shige mu an shigo mu ta hanyar ƙwayoyi ana gani ba a binciken motoci ba a binciken manyan motoci zuwa na kudu kasan su daban kayan su daban ba shi shiga tasoshin arewa ba ka shiga komai abu abin da suka ɗauki shi za su shiga da shi a biyo mutane har cikin ɓangaranninmu na musulmi da samu kafir ya buɗe an kai haka kana sai ɗan su benelin su ɗan su da su kafir su ne amma a cikin dukkan shi kwayoyi sai ga gama ta samu nan ake yi a zauna na abu amma ana sa abin nan duka kwayoyin da ke ba su an ce je mu an rarike mu da kwayoyi yanzu ne shekara da shekaru ba mu magana waɗansu ba jibe ma musulman mu ne to suna ganin ai suna samun da yawa a kazanin riba komai aka hada da kazanin kai ka kazanin kazanin dama eh? to yawanci da su su ne dilolin su ne komai da makamantarsu shi zai ba da shagon a kama tsakiyar al'ummar musulmi an buɗe ko ina za a buɗe kafiri zai buɗe a shago na fina na ba baya na iskanci a rika kaiwa da na da yara nan suke wuce hmm? shi shi a nan kwayoyin na yau gaske da suka rage mu da su kuma din ake amfani a wasu a amfani a ce ku harbi za ku kashe za ku kama ka za ku kama ka yanzu a duba kudanci nan duk kudanci daga nan kwara zuwa a cikin ta taɓa ake an shafe kanu garke ɗaya ba su da ba sai a arewa ka aka ji wai an kama manomi an kasa manoma an kana su noma sakat sam ai ita za a kama ai hamsin a ɗan wanda aka sauka da su ce amma manomin da zai je gona ce ake sakewa talakan da zai kiwo shi ake sashewa haka ba ta samu wani bala'i da jafa'i da a nan ake kulle ake arewa kuma da matasan da ake amfani kuma da mutane mu ake amfani tun abin yana cikin da damu da bincika babu wanda za ka ji yayi gudana, babu komai sai an fara kisan an fara kisan nan ne a shiga shi wanda za a shi shiga menene rufi menene abin nan kullum sai an shiga mu an mana illa idan da sai an shekaru da dama a farko wannan ne za a zauna a duba ne yake da wani Sai ya ji haɗuwa a siyasa duk wanda Allah ya bawa bala'i bai iya ba ni na iya shi ma in an ba bai iya ba wani ne iya shi ma in an shi duk wanda ya hau wanda iya gobe sai an zage shi shi ya sauka aka ma wanda aka gani shi eh shi ma sai an sauke shi ban taba gani wanda aka rabu da shi lafiya da shi lafiya ba sai ranar da baya nan ne ake cewa Allah ji kan wani kalliyan da ake ba mu a baki ma kalliyan da ake ba kalliyan da ake ba haka za ka tarar da mu da kuma an kasa haɗa shi malaman ina ɗan siyasan ina ɗan boko ina ɗan nemen ina a haka ake kawo Allah ubangi ya rufe mana asiri ana nuna mana rayuwar mu mu daina zama ko masu rarrabuwa masu jidali masu gayayya Allah a tasab lalle lalle lalle da su ba za ku ci nasara ba inda Allah wa tabbata faridukum mutuncin ku da za ku gani wani da mutunci da daraja da girma sai ka kai zuwa ku su wannan ma baya gani na wancan wannan ma baya gani na wancan sai ka karbi ko na wani dukkan wannan wannan dan kwarfe wannan mai cin gidi wannan barawa da wannan kaza wannan kaza kowa kawai sukan wannan kawai Allah wanje buka mana asiri wasbiru Allah ya rika haƙuri da juna ان الله لن لا الله الصابرين على كارثه ما صحب ايام او او كان كان داي في فيلين دابا كما ارى يوم فلا تكونوا الا تتقوا يجدكم مسلمين اذا ذاكوا في فيلين دابا كما كتسن كالذين خرجوا من ديارهم kamar irin su abu jahil da su abu na nazar bin harin da su umayya su ne lokacin da suke fitowa daga makka yayin da labarin cewa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabansa sun je sun tare ayari na dukiyar ajiyar mutanen makka to irin cikin da abu jahil ya yi daga makka irin za a kafa a kafa da annabi to fita ne da alfahari fita ne na nuna ita da kama da kanka ba to Allah shi sam musulmai ko san to masu tawalu masu kaskantar da kai yayin da za ku fita ita filin dada kada ku kasance kallabi da haraju min diyarihim kamar su abu jahil lokacin da suka fito daga maka da gidajensu suka fita bakaran hmm, cikin wani alfahari da takama da kwanto malam. da jiji da kai sa'an nasu kuma da ya kawai mutane wajen su gansu su yaba mu kai yau manya sun fito alayi yau manya sun fito kawai abin da fito da su domin idan a ji a yaji ba wai ba wai don addinin Allah ba ne don goyon bayan ka kafurci ya ci gaba ne wanda ta kama an ce abu a koma dukiyan nan da aka fita kare ka kare ka ta iso maka lafiya sai dai bai yiwu ba kuma mu fito duniya su ji mun fito mun koma haka kawai zuwa duniya ne ke so su yaba hmm? duniya su ji mun fito mu nan mun fitar mun komai ba ai sai mun fitar mun kwana uku wallahi mun yi rawa kuma ka kun mana rawa an sha biya an ci naman raƙuma an sassauce raƙuma mun kwana uku a wajen sannan mu tattaro mu dawo dan da duniya duka za ka sa tsoron mu suna shayin mu a manya sun fito sun kwana uku gaba ɗaya sun kalobalaci sun dan dan a bayan a fitowa ga bukata ta bukakar ya riya a ce manya su fito fitan da na ne na Allah fitan da kici da Allah a'a waya su ji an sabilillah fitan ma gaba ɗaya don hana tabbacin Allah don hana mutane musulunta don hana mutane imani da annabi shi ne mafitan da ma na kirki ne a fito an ya fi alfaharin kar a sashi amma fitan ga alfahari da kuma fitan ma na sabon Allah ne wallahu lallai Allah ma ya amaluna da dukkan abin da suke aikata da abu jahal na kakunci da na shirka da na takama da jiji da cikin nan da da shirin da suka yi wa annabi da musulunci da musulmai wallahu ma ya amaluna muhi duk dabarunsu da kulle-kullensu Allah yana zagaye da shi yana hannun Allah yana hannun Allah kai ma a sabu min musibatin illa bi idnillah ba abin da zai samu mutum ai sai da idnin Allah to musulmai ta kuma da shi wannan fitan baya takama baya takama ina fata an gani ko a je filin yaki ka nuna kai wai tsaban tactics dinta wani irin ka wani irin talaɗin ka ke sa kake kana cewa wa mannan ku illa min indillah fa idh bayyana lahum shaytanu a'malahum ka tuna ya muhammad lokaci da shaidan ya zayyana wa kafiran makka da irin ayyukansu shaidan ya kawata musu ayyukansu ya nuna musu suna kan gaskiya su ne a kan gaskiya kuma za su ci nasara za su yi kaza za su yi kaza haka ce a nan shi ma yadda shaidan ya rike ya zama tsoho ya shiga darun nan gawa lokacin da ake shi da za a yi wa annabi to shi ma shaidan da ya sun yi gangami ta su je su kaci a tafi da ɗan sarki ɗan ya zo kuma ya zo musu a cikin wannan tsohon da naji ƙasar najib shi ya samu hauke ke ta tsohon najib da asalin shi ai shaidan ne su zo a fuskar tsoho da ya nuna ƙasar najib yake zuwa nan da mutum ya yi abin nan mara a cikin tsohon najib kawai na gado a cikin kaji da ake nufi tsohon kuma ke ke nan da yake yake ke cikewa ina fata an gane amma sai ya sake bayyana musu ya zo musu suka ce yaya dattijo ya ce a ai na za ku je kwakwatawa da muhammad kuma na ta ya kamata nema in taimaka in ba da gudunmawa tun da akwai mutunci a tsakani ma muna goyon bayan wannan aiki shaidan kanka ya zo ya karkace su sosai ya tsawata musu aiki da nasu na kwanci da za su fita daɗi da manzon Allah ya tsawata musu shirkan da suke na bauta gumaka ya ta kune a kan daidai waɗanda ƴan ta'adda ne kawai ɗan tada gwamnati a ce a gama da su kawai sannan ya tsawata musu wannan fita ta kama da alfahari da bugun suke ɗan da ya tsawata musu kawai kai amma ya ba su garanti wa qala la Lakubu lakum al-yawma yace ya babu wanda zai yi nasara a kan wanda kuka tinkara yau sai ku murkushe su ku wuce kawai Kuma kin galaba a kan duk da ƙa'ida ke jaru ku ina cikin makau ina cikin wanda za su karfafe ku ina cikin supporters ku. haka ya fita aka fita shekara zuga suna zuga suna ba ba ne ya gaya musu karara waɗansu kuma malamai da su suka ce a zuciyarsu da ke musu wajen wasu wasan kawa. ana tafiya ku duba da kuma kafa shekan yana zuga su ana tafiya sai da aka zo bada daidai bada kawai ya kawo su wajen alaka falamma kara asilfi a tani Yayi da rusuna biyu suka yi ido da ido haka suka ja daga za su kafa nan ne na kafa ala a kudai sai shaidan ya juya a guje da yi ma mana ya shiga ya bar su a guje suka ce ya dan tito ka ce kana tare da mu ka ka ka za ka ka ka ka ni ka ka ka ka ka ni ba ni ba ku ba ni ba ku na ban ranka da gare ku har da aiki ku Allah ya dara ayyukan ku ya mutu wallahi ina rama la tarawna ni ina ganin abin da ba ka gani ina fara kun san a can baya in kuntum tuna rabbakum fastaghfirukum أني ممدكم بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى قلوبكم وما النفس إلا من عند الله a ci Allah ya agaza wa musulmi da hawa dubu ɗaya to mala'ikun ne sai an da ya zo ya san su ma malam da shi ya san su abu jahar ba sa gani mala'iku da yazo ma malam ya ga ya ga mala'iku ga su dan ya rayu da su kafin a sauko da shi daga daga sama Ta yana tare da kuma tare da mala'ikun Allah ba wani iblis bai sani ba cikin su da aka ce wa Allah yayi wa annabi Adam sujuda ne aka yi mala'iku suka yaki aka jibo shi haka ina fata kuma ne dan su a jere ma malam bayan musulmi ai yanda ya yi yutun da gudu ma malam. ai gudu kawai ya fa ba ta ya ya ta kawai ina aiki kawai ni a rama na tarauna ina ganin abin da ba gani kawai na mala'iku yau kisa ne kawai gina ta kuwa karara yau kuma da haka in a hakulla ni karan na ya ina tsoron Allah na zamo salihi a yanzu ni ma sulhu ke nema da Allah in ganai na lafiya wallahu sadidul iqab wallahi Allah mai tsanani hukuma na ga irin tsananin azaba da kana da a wannan filin wanda ya shige shi yau kuma zai taba annabi Muhammadu ko zai taba musulmi to ina jin ya haɗu da azaba mai tsanani saboda haka bari ku yi na na wa un ubarku ko in za ku iya bismillah kun ne mace kan kenan shine Allah ya ce haka shaytan yake fa kan shaytan qala al lamma ta qala inni bari'un ni kai ni akakullah haka shi sai ke zuwa mutum ya saba wa Allah tun ba ta shi ba yake ka amana ka ji kawai ko daya kawai kuma ana ta kana gani an bude ka ji yaya an dan mutan kana dan dano ya cike ka shi ma ka haɗi kai ma za ta haka nan sai mutum ya saba da giya ya saba da kwalba zaman zama to salama sai shi ɗaya ce ah daga tafiya kawai ta zaman toka tauni ba ni ba kai da wannan sai ya fara zina sai ya zama kai har ta daga sau ɗaya da nake ka zina kawai ta mulmuya to ba ni ta kai haka shi kai yi wa musa san halaka ya kai ka da lafiya kuma halaka ta duniya ma inda za a kashe ka nan shaidan ya jagorance su kawai ya kawo yana musu iyo Allah ubangiji ya rufa mana asiri إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس وأن الله ليس بظلام للعبيد نعم أنت يقول المنافقون suna yayin منافقين munafukai suke da yadda aka zo aka ja daga musulmai suka tsaya suka ja daga a ƙasar sun haka kurai tawa musulmai suka ja daga da suka kalli musulmai suka su daga mai tsaya gaggiyar riga daga ɗan abinan suka rena musulmi suka rena su sun ja daga sun kafe sun tirje mahala ba ja da baya sai suka kurai suka kalle su lalle waɗannan musulunci na ya ruɗe su wallahi waɗannan sun ruɗu da musulunci na ka duba yadda suka kafe wai za su kafta da ka irin dai irin izgili da ganin karanci da rashin kiman su suwaye ba su dai ba waɗansu makamai kun san da aka fito ba ba waɗansu makamai ne da su ba dan babu dawakai babu silke babu bulan kwazo babu kuma sai ka kawai kiraru a su talakawa ne da yawa wani da ganta a yaji kaza kaza kaza kaza ka kalle su wanda su da abin su da kallon sa ce lalle waɗannan musulunci da nasu ya kai su ya bayo lalle waɗannan musulunci ya ruɗe su addini da nasu ya ruɗe su waɗannan su kawo kansu mutuwa haka kawai da sunan addini haka su ce haɗa wa juna suna dariya suna hizbili wa musulmi munafukai ke gani ina fata an tashi ko musamman waɗanda suke cikin musulman ke nan amma ba su zo yakin ba ana jin labari na shaɗu ta waɗanda duba za su je su kafta da su abu jihar su kafta da mutane haka ba shiri ta karanci ba yawa tsalle waɗannan musuluncin nan za su kan yaro su ya kai su ya zo in ta ƙunul munafiquna wallazi a cikin mulkin marahun da waɗanda akwai cuta ta rauni a cikin zukatansu suna ce barra haƙula ijinuhum da kafin munafukan suna ce lalle nan wato addinin su ya ruke su sun rubu da addinin musulunci nan har mu ce iya kai da ranki akan musulunci lalle waɗannan sun rubu ku kyale su musulmai dama wa man yatawakkal ala Allah ai duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah aziz Allah ai mabuwayi ne kuma Allah mai hukunci ne yau zai yi hukunci a kansu kuka kuka dogara da ni in ji Allah ya ku bar min aikin kawai yau za ku ga hukunci in ji Allah sai na buwaye su sai na addade su a wannan wata Ina Allah ce wa ma ramaita in ramaita walakin Allah rama falam taqtuluhu walakin Allah qatalahu Allah ya ce ai duk ne aka shi muku in Allah subhanahu wa ta'ala التي لم ترى إذ يتوفى الذين كفروا يا محمد دا ذاك zo ka ga زار zare ran ما ina ma da ما nan ina ma da zaka zo ka ga ya Muhammadu kuma kai musulmi wanda kafiri kullum kuke yaki juna ina ma da lokacin da aka kare su za su mutu nan ina ma da za ku tsaya ku gani da zan suke fita in ji Allah ku ga abun mamaki amma za ku iya gani da ido lokacin da mala'iku suke zare ransu in ji Allah za ka ga suna mamarin su a fuska suna marin su a fuska suna marin su a fuska suna marin su a fuska ga an sai da kudan sanda da iya mutum zai rika harbin shi a duwawu ko kai ka ji kawai yana yana harbin shi a duwa yana harbi shi yana mamarin shi to da za ku zo za ku ga mala'iku amma da kuna gani da kuna ganin mala'iku a lokacin da suka gari ran kafin da Allah Allah shi da kun ga abun mamaki abun tsoro tara idda tawakkal lati tafsirul malaikatu da za ku ga yadda mala'iku suke ran kafirai kafin su zare ran wato ɗan mala'ika zai zare ran sai ka ran ya tsuke a cikin jiki ya tsukewa ya tsuke ya ya bazu a cikin a cikin jiki sai ka ga ana wawwanka musu mari ta gaba da ta bayan da ba ɗaya duka kawai a kusa su ku ku fito da rayuwar ku da kanku al-yawma tusawna abal huni yau za a ɗanɗana muku azaba na wulaƙanci bima kuntum tasbiruna fil ardi bi ghairi al-haqqi wa bima kuntum yau za a ɗanɗana muku azaba duka ake musu kawai a yana mala'ikun suna ce musu wa zuqu wa in za'iran mafi azaba kullu nafsin za'iqatul maut wanda rai mai kankanan mutuwa mala'ikun sai su rika kaya musu wa zuqu azabal hadid ku fara kankanan azaba ta gobe a yanzu wato kare ran ma azaba ce za su fara sha kafin azaba kuma ta lahira wani ta ka wani ta biyo baya ina fata an gane kare ranka ana cikin ɗanɗani azaba yau za ku ɗanɗani azaba mai raɗaɗi yau za ku ɗanɗani azaba mai gobara shi azabul harif kamar shi ba mumini idan ana gare ranshi ana gare ranshi ana masa albishir da aljanna kul ya Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyatu nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan wadukuli fi ibadi wadukuli jannati idan mala'ika ya zo zai zai ran mun ya ku rayuka ya ke rai wanda sun natsu a kan kimani irji ila rabbi koma wajen ubangiji ke haka lokacin koma wajen ubangiji ke yayi a koma haka a bar duniyar haka irji ila rabbi radiyatan kina mai yarda da abin da Allah zai sace radiyatan ke ma an yarda da ke wadukuli fi ibadi da shiga ciki bayi na nagartattu na ciki wanda kullum muke roƙon Allah inna siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihi ta farki wanda ka yi ima a gare su su ne minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa lallai a da wannan ka samu kanka cikin wannan annabawa kai shahidai salihai lallai ba kalla abokan zama sun yi kyau idan ka samu kanka cikin su sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sirrafiqil a'ala rafiqi a'ala ibli jannati bi shi da aljannata ina ina ka haka da ma aya ta biyu inna Allah maka innal ladina istaqamu innal ladina qalu rabbuna Allah amma istaqamu waɗanda suka yarda da Allah suka yi iman da Allah suka daidaita akan tafarki mutai da shi da saba wa Allah lokacin da rayukansu za su fita ta tanazzan alaihimul mala'ikatu mala'iku za su sauko wajen ɗaukar ransu sai mutum Allah ta taku wala ta zanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'addunaha awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah har zuwa ga ƙarshen ayar kuma ana zare ran ana karku tsoron komai har sai bakin cikin komai wa an abshiru bi jannati allati kuntum ko muna muku albashi da aljanna da dama ake muku alkawarinta lokacin shigan ta yayi kaga su waɗannan ana zare su kawai a sai ya durbuna wujuhahum wa mu wa duqu al harif a tashi su ma musu albishir da azabar majadi wa iyazu billah tun a wajen zare rai mutum ya san makomansa sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan kharaja ruhu tabi'ahu al-basar yayin da rai ya fita aka ga ido yana kallon inda ake yi da ran yana kallon shi sa cikin mutum da ke kallon su kun kafe sama yana kallon inda ake kan ran ake kai ran sani sai da ya mutu shi sai kaga suka rufe masa idon haka already ya ga inda ake yi da ran Allah ta mutu da imani Allah kai ta ta idan aka sa su a azaba mai ra'ayi mai gobara din suka fara tsoruwa da gasuwa a cikin amma wani ya tambayi Allah ya Allah ne suka yi haka suka yi tafi wani abubuwa zalika lima aiki kudin wannan azabar sakamakon abin da hannayen suka gabatar muku na kafirci da arda a doron Allah أن الله ليس بظلام للعبيد كما الله الظالم والسحيح كما الله يا يبني يا توبة الدعوة suna wa'azi suna mana kirki ya saukar a alƙur'ani ga malamai ga wa'azuzzuka ba inda za ka shiga cikin al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai ba ba ba ba mu da wanda zai maka nasiha akan wani abin da kake wanda ba da kyau ba ko ka ko ji to an ce ni Allah ba azzalimin bayi na ba ba ma kunna mu mu'azzibina hatta nab'a rasulan ba ma taba azabtar da mutum sai mun aiko masa manzo ya fayyace masa komai duk da kaga ya faɗa in ji Allah ya halika man halaka an bayyinatin akan gaskiya yana sane da hujja da kuma yana sane yake duk wanda yake sako yana sane da kafin ba ta wani amma rufe ido ake ai kawai ba mai fata ba tare da ya sani ba ba mai saba wallah ba tare da ya sani ba kyau ba zuciyar ne kawai ta cikin karfi kawai sai mu ji kawai za mu tuba nan gaba insha Allah ina fata an sani akwai lokaci akwai abun nan gama ga mala'ika jiro ma kawai ina fata yasa shi yasa kullum za ka ji irin waɗannan suke cewa رب لولا أخرتني إلى أجل قد أصدق أو أكون من الصالحين لن يؤخر الله أجلها أخرتنا إلى أجل قليل فنصدق ونتبع الرسل قاموا بسنة منذوب لا كارا يؤكد بأخذك بسنة فرانك موكي أتغير شيء لكي تتبع الرسل لكي تتبع الرسل mu bi manzanni mu bi shiryan manzanni haka kuma Allah zakila amma ya amalu zalimun inma yu'akhidhum li yawmin tasqasu fihi al-absar muhsiin mutni'i ru'usihim la yakhudhu ilayhim tarfuhum wa afisatu ma wa anzi an-nas yawman hakimun adaru yaqulu alladhina zalamu ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل أنكم إذا وعدتم كشف مكاشف الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وأخرجنا لكم العذاب وإن زياء ألا زاموا مسلمين تاكل بشريعته وزيك لا إله إلا الله يوم eh zai je ya karɓi la ilaha illallah shi kuma wanda ya bin manzo ya fi rusul Allah ya jikta ta mana mu bi sunnar manzo ba ya ci bin sunna ya zauna da karya da mai ne amma a wajen mutuwa sai ya yi hudu da jiki a masa jikin ya ja kina faka an gane sai ce walan yu'akhir Allahu nafsa Allah baya jinkirta wa rai ga ji a ajalu ha idan ajalin sa yayi Allah sallallahu alaihi ba mutum da zai mutu ko ma wani iri nagari ne ko ban banza sai ya buɗe Allah ta masa idan kirki da zai buɗe jinkirta masa ya ƙara ita fa sallolin da sai su ba su ba ya kamata ya kara, shi kuma mafarnaci ya masa gyara ne wa yau zai fara shekarar shamsu wa yau zai fara sallah ina da an gane sai an fashe baro mutum Allah zai rufe mana asiri ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah ba a zalmi bayin sa baya azabta da tare da ya aiko masa manzo ba ina fata an gane ya kyauta karshen mu Allah ma na wafaka Allah ta mu cikin zakatan mu Allahumma amin to a tambayoyin su don haka ba ta kai assalamu alaikum dan gari da karatu da malam yayi shekaran jiya inda mutum Aha, shi ke mutum ya tunda mutum ya juya wa kafin baya aikin shi a takaice za a maka zaba mai raɗaɗi to don tunda zai masa to malam yanzu yadda idan karkurai suka ji ana rikici a wani wuri sai ka ga sun wa musulmi da idan musulmi suka gudu domin ƙatar rayukansu ba irin wannan ake nufi ba ba irin wannan ake nufi ba suna ba ta an gane ko ba irin wannan ake nufi ba kawai suna zaune a afka muku a tarwar ba a shiri ba a shinan ku fita ku je a je ba don ku je ku haɗu da inda al'ummar musulmi suke ne ba shi wannan ake nufi ba a zo filin daga gashi gashi an fi cikin shirin ku kun fito da sanin za ku je musu su ma da sanin za su zo musu kuma ga inda za a haɗu sai da aka je aka da dagan aka yi mai da komashin ku ku da ba shi ake nufi Allah wani mana muwafaka Assalamu alaikum idan liman na ba a sai ya zauna a lokacin ba shin mala akwai wani addu'a da ni eh, zan yi a lokacin da limanin ya zauna kafin ya tashi zuwa ga hudu ba kama a cikin suna cewa shi iman umarni ke bayarwa kuma umarni ya dace da kai abin da za ka yi amma idan ya gama hudu ba ta ko ya ce a ƙuru lakum ma ma'un وأستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فاستغفروه إنه هو الحق المرجي من يباك كمان يباك yake fastakiruhu ku nemi gafaran Allah ina huwal ghafurur rahim shi mai gafara ne mai rahama ne sai ya zauna to kaga idan ka astaghfirullah kaman imam ne ya baka Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam Allah ya saka malam alkhairi amin biya malam bukatun shi da alheri kuma da hada mu da cikin aljanna amin ya rabbul alamin dan mutai su wallahi ka samu addu'a sosai wajen aljannan nan Allah saka muku alheri ya hada mu gaba malam don Allah yaya matsayin mutumin da a kiristan ta tsohuwa ta masa Allah ya mata albarka saboda wani aiki da ya mata ta ji daɗi Allah zai sanya bayan aiki sosai, ko ba ta faɗa ba Allah zai maka Allah ta nan da maka duk Allah yana karɓa kuma da za ki ci da su Allah ya isa Allah bai mun haƙi da zai kama ka haka in ka kyauta maka ta maka addu'a shi alkhairin zai je ka ina fata an gane duk wani ka ga dan Allah ba zai kama ka bane ba musulmi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallahi ba dan aljannan da zai shiga aljanna matukan akwai hakkin wanda ba musulmi dan wuta ba a wuyar sai Allah ya kwace masa suna haka nan ba wani wutan da zai shiga wuta matukan akwai hakkin musulmi a wuyar shi sai an da shi tukuna an cire hakkin musulmi suna ina fata an gane saboda haka Allah ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ja'altu bainakum muharraman fala zalam. zalunci Allah ya hana zalunci ya hana ta'addanci duk wanda ya zalunta Allah ya isa daga mai ce Allah ka mun kace Allah ya ce wa izzati wa jalali da an suranna ka wa ba'da hi ke na rantsa da girma da zaki da daraja sai na bi masa haƙƙinka ko ba yanzu ko kuma aiki in ji Allah wata ƙofa da Allah ya sanya zuwa ta kawai sai ke wannan ba ko ka da Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta ke ƙofar ka in ka aiki zuwa ta shi ta samu Allah kun san sama kaɗai ɗaya in za a shiga ta ɗin mala'iku sun buɗe ƙofa sun buɗe ta an sama ta biyu menene wannan addu'ar wani ne a tsaya tukuna a buɗe idan sama ta bakwai a'a addu'ar wanda aka zalunta ƙofa ce kake linki Allah kai tsaye kana ɗaga kawai za ka je wajen Allah Allah ya ce suna odinka ko yanzu ko nan gaba to shi yasa wani yana zalunci kai addu'an kai addu'an ce ba ka ma karɓi ba sai ya rika shi daɗi ya ganin addu'a da ba ta ma karɓuwa shi ka cikin da kai Allah ya isa ga rawi sabki ke kuma mai alkunuti kai addu'o'i kai na filfilu kai wa fi ma musamman don Allah ya magance maka shi sai ka ganshi kalau to ai Allah ya ce maka suna ole ka cikin gaggawa ko cikin jinkiri ana mutum ka cikin jinkirta maka ne wataƙila ana so sai ya zalunci mutum dubu ne an san irin lokaci da kai addu'an ka mutum hamsin ya zalunta to sai a bashi saura mutum nawa ɗari tara da hamsin ya zalunce su ya loda ya loda ya loda ya loda sai ya tsufa amma ba daina loda haƙƙin jama'a ba to fala ya sa wannan faru kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim inma numli lahum liyazdadu isman Allah ta karki irin wannan kafirai da alzalimai da suke haka su ɗauka jinkirta wanda muke musu alkhairi da alzame su muna jinkirta musu mu don su ƙara gwadawa kansu zunubai sannan mu jefa su a wuta Allah rufa mana a asiri halan ta kyautata wata ta kyautata wa kare ma ba ma ba ma mata kirista ba ta kyautata wa kare ma Allah ya yafi mata kamar da kuma ya sa ta aljanna Isra'il ballantana ta kyautata wa ɗan adam وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ya karanta fatiha amma ya manta bai karanta sura ba har ya shiga ruku'i me ya kamata ya yi ai rage ga sadakar alqur'ani nan kuma ina neman addu'a bisa wasu bukatuna Allah ya biya mu ya jika kiyaye na ya shirya da iyalanmu kuma ya zaunar da ƙasarmu lafiya Allahumma amin Allah ka ci addu'a addu'o'i suna bukatar addu'a da bakin musulmi game da wata bukatar kawa kuma nan ya taimaka mun da waɗansu askar da ya yi insha Allah da dare. Daga kan ta fi ka saya. insha Allah amma addu'a ne na taimaka maka ko za ka samu a ciki yana kitabi da sunna kitabi yana nan da wajen da ke tafai kila ko ɗari ko hamsin ne ma malamin sai ɗauki eh. to a waya ma akwai shi a yi downloading alfar ka akwai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu ni mu'azu aminu abubakar ina neman taimako na asibiti wanda za a yi wa yaro na aiki a kafa har a nan ba a Balaudiko hospital Kaduna cikin aikin ne dubu ashirin da nan ban waya ta ana suna wani mutum ya tafi ne ɗazu ya tafi ne ɗazu ya nuna mun x-ray ya nuna mun takardun da komai to ya rubuta ta idan eh, idan ka zo tafsir ko akwai yan da za su taimaka dubu ashirin ne da fatan Allah ubangiji ya sa a taimaka Allah ubangiji ba shi lafiya ya kara mana lafiya wani musulmi da yake gida ko asibiti da bai da lafiya Allah ubangiji ya ba mu lafiya ya ba su lafiya Allahumma izza al-islam al-muslimin wa billa shirka wal mushrikin wa samir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawiy ya aziz ya mai taimakon Allah in akwai wanda za su yi maza su iya ba lafiya a ofishin shi a cikin masallaci اللهم اغفر لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك عزيزك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب